A wani yunkuri na ganin Najeriya ta kai ga ciyar da kanta ne, shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu a wata doka da za ta taimaka wajen haɓaka noma a ƙasar, tare da ba manoma daman ɗaukan wasu matakai da za su kawo ci gaba. Babban mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin majalisar wakilai Umar El Yakub shi ne ya fashin baƙi a wata ganawa da na yi da shi akan abin da dokar ta ƙunsa. Abin jin daɗi akan wannan doka shine yadda ta mai da hankali wajen tabbatar da cewa duka takin da za a shigo da shi najeriya ko wanda ake yi a najeriya ko wanda ake gauraya a najeriya da wa'anda suke haɗa shi ya samu wato kamala da cikakkeniya wajen sanadarin haɗawa. yadda ba za a rinka sai da gurbataccen taki ba wanda akan samu a kasuwa wa'ansu su sai takin su je su markaɗa shi da wani abu to masu markaɗawa wannan dokar ta haɗa da su sannan kuma ita dokar ta duba ba kawai kamar yadda na faɗa shigo da takin ko haɗa shi wato markaɗa shi ko gauraya shi ko kuma yinsa a kan gida na jira ba a hamma da raba shi wanda suke da distributin ma'ana rarraba takin wurare-wurare dokar ta dube su wajen tabbatar da ingancin takin ingancin zai hada da sinadarin da aka hada da shi zai hada da sunan takin ma'ana kar a zo a sai da takin da bashi da suna wanda bashi da brand ko kuma a canza masa suna don a nema masa ingancin da bashi da shi ko kuma a rage masa nauyi a sai da takin da nauyinsa bai kai cikakken buhun da ya kamata a siyar ba to dokar ta duba ta yi kawo gyara akan wannan kuma an sa hukunci yadda duk wanda ya saba dokar musamman su waɗanda suke yin takin ko markaɗa shi ko haɗa shi idan har suka yi ɗaya daga cikin wannan algus ɗin to in aka kama su babu shakka za a ci su tara wanda mafi ƙarancin taron miliyan biyar mafi yawanta kuma miliyan goma. ganin cewa dokar ta bunƙasa noma ce sai na tuntuɓi wasu manyan manoma akan yadda suke kallon dokar da farko ga mataimakiyar shugaban mata manoma ta najeriya hajiya bilkisu muhammad inda ta bayani tana cewa to alhamdulillah na ji daɗi hajiya wallahi Allah ya taimaki shugaban ƙasa da ƙasa baki ɗaya wannan doka in dai ta tsayu alhamdulillahi dama abin da muke jira kenan Allah ya kawo wa'inda za su yi mana irin waɗannan dokokin wallahi hajiya akwai shekarar da aka yi taki gona sai dai aka yi mana waya a cikin buhun takin daga sama aka sa tsakuwa tsakuwan nan da ake kira marmara ƙanana ƙanana masu kama da takin daga ƙasa kuma aka sa ta tsakiyar da yawa garin marmara ne a jiki. wani kuma in aka juye wallahi bakar ƙasa ce hajiya abin gwanin ban kunya wai a ce mutum shi baya jin daɗi in bai yi ha'inci ba to wa'annan abubuwan iri ire iren su in aka ta Allah ya taimaka mana shugabannin mu suka farga da haka in aka yi mu an gama mana komai sha Allah Allah dai shi ba da ikon aiwatarwa Allah ya taimake mu Allah ya taimaki shugaba da mashawartan shi A lokacin da yake nashi nazari a kan dokar inganta takin zamanin, mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu da aikin gona ta ƙasa, Sanusi mai jama'a a jiya, ya yi bayani. Wannan hurici na shugaban ƙasa dole ne mu rungume shi, a kuma fito da yadda za a bi dokan domin a zahiran ya dace. A tattalin arziki a za a shiga wani wahala. A tattalin arziki a za a shiga wani wahala. In ba a shiga wahala ba za a ji daɗi ne hajiya Madina. An sai an sha wahala ake jin daɗi. sau da ni dai ina ba da shawarin cewar tsarin da za a gudanar da wannan dokan shine abin dubawa kuma tattalin arzikin nan fa in ba ana masa kwaskwarima ba irin wannan yanda ake fatali da dokan kasa yadda ake fatali da umarnin shugabanni a matsayina na ɗan najeriya mai wannan mu'amala ina tabbatar miki cewar shugaban kasa ya faɗi bayani daidai sai dai yadda za a gudanar da shi shine abin da muke jira kuma mu ji daga gare shi wannan doka tana cikin dokoki biyar da majalisar ƙasa ta takwas da ta shuɗe ta amince da su, amma sai yanzu shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu bayan an yi masu gyara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.